daga cikin darasin da muke so mu yi a yau shine darasi na abin da ya shafi a ashabul sha'abi dangane da abin da ya shafi itatuwa waɗanda suke da tasiri akan warkar da cututtuka wanda suke alaka da cutar da yake jiki da kuma cutar da yake alaka da ma na aljanu shi sa muka zo da wannan takarda wadda wannan takarda an samu wani babban malami ya tattaro addu'o'i wanda ya tabbata cikin shari'a kamar yadda yake cewa wannan takarda na addu'a wa hadhihi ta'awudhatu wad da'watu war ruqa yu'alaju biha min as-sihr wal 'ayn wa masl jan wa jami' al amrad fa innaha ruqa jami'atun nafi'atun bi idhnillah ta'ala yace hakika irin waɗannan kalmomi addu'a ne tofi ne kalmomi ne na neman tsari suna maganin aljani suna maganin sihir suna maganin kambun baka da kowane irin ciwo domin addu'a ce da tofi da aka samu daga harshen annabi muhammad wannan addu'a na farko akwai kalmar da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jinya jinyar da ya kai ga manzon Allah har sahabbai suka ce alamomin rama sun bayyana a jikin annabi cikin bafarki sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu sai ya zo ya koya wa manzon Allah wannan addu'a a sanadin wannan addu'a da aka koyar da annabi Muhammad Allah ya warkar da ciwon da yake damun manzon Allah sai mala'ika ya ce masa bismillahi arqiq Allahu yashik min kulli da'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashik wannan tofi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka koya masa ana gama karanta masa cutar da take jikin annabi na sihiri sai Allah ya warware ta shi yasa matar manzon Allah <clears throat> sallallahu alaihi wasallam ummina Aisha tace babu wata cuta da zai shiga gidan Annabi Muhammad face manzon Allah ya karantar da iyalansa ko ya karanta musu shine Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wannan yana da mahimmanci kowa ya koya ma iyalansa ta ce duk lokacin da manzan Allah ya tofa ko ya karanta ma iyalansa cutar da yake damu su sai Allah ya warkar da su addu'a kusan ta ƙarshe addu'a ce da aljanu suka yi mitin don su kai hari su cutar da annabi Muhammad har ɗaya daga cikin aljanin ya ce ya yi tanadin garwashin wutan da zai ƙona fuskan manzon Allah a take a lokacin annabi yana tafiya cikin jeji cikin tsakanin duwatsu bai san abin da ke faruwa ba sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ta fuskar wahayi mala'ika jibrilu ya zo ga manzon Allah mai mala'ika ya ce wa manzon Allah <clears throat> sai ya ce ya Muhammad qul ya annabin Allah ka ce manzon Allah ya ce me zan ce yace kai dai ka ce sai ya ce to kace a'udhu bi kalimatin lahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a wa min sharri ma yanzulu minas samai wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ardi wa min ma minha wa min sharri fitanil layli wan nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqa yatruqu bi khairin ya rahma. sahabin da yake bada jawabi ya ce Manzan Allah na kammala karanta addu'an aljanin da suke zo da su cutar da manzon Allah Allah sai ya halakar da su tamkar da abinda da Allah ya mutanen da Allah ya ce tarnihim fi hijaratin min sijjid gaba ɗaya suka kone shi yasa malamai suka ce waɗannan addu'o'i duk cutar da ya shiga gidanka da iyalanka in ka rike wannan addu'a Allah zai fitar da shi shi yasa ciwo ne gagara shi yasa a wani abu ake zargi yana damun mutum a kai ne rayuwanka yi maka yawa ka rasa abubuwan da kake yi lizamci karanta wannan addu'a kana da zaɓi biyu <clears throat> zaka iya samun ruwa na sama ka yi tawassuli da waɗannan addu'o'i tun da sunan Allah ne kace fa ina neman tsari da sunan Allah cikakku duk abin da Allah halitta Allah zai kare ka shi sai ka yi tawassuli ka karanta waɗannan addu'a babu adadi ba wanda yake bada sharadan adadi sai annabi Muhammad to sai ka karanta in ka gama karantawa sai ka ɗauka sai ka sha sai ka shafa jikinka sai malamai suka ce to shi irin waɗannan addu'o'i ba aljani ba ba sihiri ba cutar da ake fi tunanin ya fi damun al'umman yanzu shine cutar al'ainu da alhassan shine cutar kambun maka da hasada ita kuma cuta ce wadda ni'ima ke sanya a yabe ka Allah ya maka wata ni'ima baka azkaru na safe baka azkaru na yamma shi yasa wasu malaman suke ganin cewa mafi yawan mutanen da suke da cutan kambun baka cutar hasada suna da alaka da shedanun aljanu a jikinsu shi yasa aka ce duk mutumin da cutar kambun baka ta same shi za ga al'amuransa suna rikirkicewa in yana gaba sai ga yana baya in ɗalibi ne kaga karatun na baya in mace ce kaga auren ya gagara in mai arziki ne kaga shiriri ta ya zo ko da kuɗin baya amma sai ga da ya mai da hankali akan harkar sana'a to da kuɗin da yake samu ya fi haka to irin waɗannan addu'o'i su ake so a kan bumbaka da cutar hasada mutum ya rike shi